ta ci gaba wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansir to sun mata kaddama fil kalami ala anwa'il infaqi wato magana ta ci gaba da bayyana wa nau'uka na ciyarwa almuragab ya wanda aka kwadaitar wanda yake ba ba na farilla ba fa qala ta'ala Allah yace wa ma anfaqatu min nafaqatin aw nazartu min nazarin fa inna la ya'lamuhu duk abinda kun ka ciyar ko wace irin ciyarwa ce addaitu min zakatin wasu zakatin ko farilla ce ko ba farilla ba aw nazartu min nazarin ko kun kai alwashi wanda kun ka cika ko wani irin alwashi ne na alheri kun ka cika fa inna la ya'lamuhu wato Allah ya san shi fa yujazikum alai zai saka muka muku ga wannan aiki da kun kai wa malil zalimin min ansar sannan kuma babu masu taimako ga masu zalunci su wane masu zalunci bi man zakati masu zalunci ga hanawar zakka wanda da koyi alwashi ya kibiya wato ya bakance ya kibiya aw bi wal faqi fi mahallihi hi gari mahallihi ko shi azan ya ciyarwa inda bai dace ba ya hidda zakka amma bai bayar da ita inda ya kamata ba ya bi son zuciya shi ga bayar da ita kun fahimta ko to wato ba su da mai taimako ina lahu ba su da masu ana su min azabi daga azabar ubangiji to ci gaba تبد فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير to in tubdu sadaqati in kun bayyana sadaka ta nafila fa ni'ma hi ma dalla ita ai ni'ma shay'an ibda'uha wato babu laifi kenan in ka fidda kai alheri sadaka ka bayyana ta babu laifi wa in tukuha ma in kun ka koye ta wato ah, wato al fuqara kun ka bare da ta ga fakirai ko huwa khairu lakum ya fi muku min ha ga bayyana ta wa ita ita'iha al aganiya ku bayar da ita kuma ga wadata da bayar da ita kuma ga wadata ku mai koye ta a bayar ga fakirai ya shi a bayyana fil hadith man nazara ma ma anzara musiran wanda ya jinkirta ma abin nan wanda ya jinkirta ma fakiri wata wanda an matse awwada anhu ko kuma ya kayar masa yace na yafe ma azallahu Allah yawma la zilla illa zillu Allah zai sa zai sa shi cikin inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa Allah kawai rawahu muslim Tumma qawmi ma yati sannan ya taqibi da abin da ya zo lil muhafazati ala jami'i ma taqaddamun tsarewa ga duk abin da ya gabata min al-ahkami wa qala ta'ala wa taqu yawma واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to wata ku turja una fi illa ku ji tsoron yini wanda yake ana mayar da ku cikin yinin nan zuwa ga Allah shine ranar kiyama a to fa kun nan sannan a cika ma ko kowace rai sakamakon aikin da ta aikata ma kasaba na khairi ne ko shari wa hum la yuzlamun alhali mutane ba a rage su da ba a zalunta su da ragewar aiki na kware ko ko kare mugun aiki ku tuna wannan yini domin hukunce hukuncen da an ka ambata duka ku tsare su kamar yadda Allah ya ce to ci gaba ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum فاكتبوه وليكتب بينهم كاتب بالعدل ولا ياب كاتبنا أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سبيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إليهما فتذكر إليهما ذكري ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وعدني ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوه فإنه مسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wato wannan aya ita ce aya da ta duk ayoyi tsawo kuma ta tara duk hukunce hukunce ku diba ku gani abubuwan da ke gudana yau duk daga qur'ani an ka dauke shi amma turawa suke yi sun bar musulmi ba su aiki Wafi fi ma ya ci ta'limatun ga abin da attafe ayat da attafe akwai abin da darussa na karatu likaifiyati mu'amalati aqad dainin don yadda ake mu'amalar bashi kullawa bashi wa kitabati da rubuta shi wal ishhad alaihi da shaidarwa akan bashi saunan lil mal don tsarewa ga dukiya wa hifzan lil irdi kuma tsarewa mutunci wa tashilan lil qada kuma don saukakewa ga biya ko kuma ga hukunci wa qatad nizai lokacin jayayya fil khusumati in lokacin da ake husuma kun ga yan komai rubuce ya fi sauki wa qala ta'ala Allah ya ce ya amanu ya ku wannan nayi imani idza tadayatum in kun kai mu'amala ta bashi idza eh, tadayantum bidaini in kun kai wata mu'amala ta bashi ko salami ne ko eh, ko qarar korance abinda asalami ka sai wani abu ga mutum wanda yake zai baka ga kaka misali kamar irin tambayar wancan ko kuma ka bashi kuɗi don ya mayar ma da kuɗi ko ka bashi gero don ya mayar ma da gero ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali wanda an ka ambata kullum an ba da bashi sai an ambace zuwa rana kaza ka biya ba a ce sai na samu kamar ina hausawa eh. Eh? ila ajalin wato zuwa ga ajali ba jamal ba wato tubu ku rubuta shi wato ajali wato a rubuta ajali a san ajali sannan kuma a rubuta wa radda lin istithaqan don neman amincewa kuma don hana jayayya wali ya katub bainakum katibun bil adl to sai a samu wani mai rubutu wa mai rubutun bashi ya rubuta tsakanin ku da mai karba da wanda ake karba gare shi wato katibun bil adl mai rubutu kuma wanda ya rubuta da adalci ai bil haqqi da gaskiya fi kitabati ga rubutun sa la yazidu fil mal kada ya kara ga dukiya wal ajal da ajali wala yanqus kuma kada ya rage wala ya ba katibun kada shi mai rubutu ya ki an ya katuba ya eh, rubuta idan du'e ilaiha an ka ce wani taho ka rubuta mun ga za mu yi mu'amalar bashi to kada ya kiya domin Allah ya umarce shi dai in yayi haka nan zai samu lada ko da samu ijara kama allamahu Allah kamar yadda eh, kamar yadda Allah ya karantar da shi ay faddalahu bil kitabati Allah ya bashi kyauta ta ya iya rubutu wala ya bukhal biya kada shi rowa da ita wal kahu bi biya ba kada kada ya ki fal katu shi rubuta walim lillazi alaihi alhaqu wanda yake shi adda haƙƙi wato kenan shi ke shibta wanda zai ba da wanda abin wanda ake bi bashi wanda zai amshi bashin shi ke cewa ni wani dan wani na karbi kaza daga wani kun fahimta ko ai eh, addain li annahu al-mashhudu alai don shi za a wa shaida yi kira domin da ya ce a rubuta na karbi kaza daga wani ya ikirari kenan ya yarda liyu ulama alai don a san abin da a kansa wal ya taƙi larabu kuma shi ji tsoron Allah Ubangijinsa kada shi rage kada ya ce ana bi na ishirin ya ki haɗi ko dinari ko dirhami don ya ji daɗin jayayya kun gane ko wala ya bukhal minhu kada shi rage komai daga haƙin da ake bin sa Wa in kada alladhi alayhi alhaqu safiyan in wanda ake bi bashi wawa ne bai bai iya kinta aw da ifan ko mai rauni ne anil imla'i bashi iya fada li sigarin don kuruciya waki barin ko don tsufa aw ah, da ifal aqal ko mai raunin hankali ne bai iya fadi ba don bai san ciyon dukiya ba aw la yasadi an yumillahu ko ko bai iya shuta da kansa domin bebe ne aw jahila ko aw eh, jahalin bil lugati ko ko bai san luga ba ana yi da turanci ne shi ko Hausa iya wa na nahu zalika da makamancin wannan fali imlil wali sai ya samu waliyan sa ya yi mai shibta ai mutawalli amrihi amrihi wanda ya jibinci al'amarin sa min walidin ko ubansa wa wasiyin ko wanda aw wasiyi wa qayyimin ko ko wanda ya tsaya da al'amarin sa wa mutarjimin ko mai tarjama shi shi abin yana faɗa yana in eh, eh, ta binta bil adl wato shi shi kuma da adalci shi shibtan nan da adalci wastashidu shahidain ku shaidar da abin ashidu ala dain shahidain ku halartar da shaidu biyu su yi shaida ai shahidain ne shaidu biyu waɗanda an zaune wato suna halarce wurin waqatal aqad lokacin kulli min rijalikum daga cikin mazajen ku ai baligi ne waɗanda abbaligai min al muslimin al ahrat muslimi ya'ya fa illam yakuna rajulain in ba samu adili biyu maza ba fa rajulun wa mar'atani sai a samu namiji da mace biyu yashhadan su yashhadun su shaida wato shaidar mace biyu tana daidai da shaidar namiji guda ga abin da ya zanna dukiya ko abin da zai koma ga dukiya mimman tardawna min ash-shuhada cikin waɗanda kuke yarda da su na wato adilai ai wani ku lidini kuna yarda da shi don addinin sai ya nuna adili ne wa adalati wata addud eh, kuma abin wata addud abin da yasa an kace mata su zan biyu ah, li ajali an tadilla ihdahuma don kada guda ta bace ga shaida li na kasa aqalihin don na kasa hankalin su wala da tsari wasu ga al'amari wato da kira ihdahuma al-ukhra guda ta tunatar da guda kun fahimta ko ai wato wadda ta manta a tunatar da ita Wajen wajumlatul izkari mahallul illati wato shi yasa ake ta biyu litu zakira ai inda dallat in ta bace wa dakhala ala la ta shiga cikin bata li'annahu sababun domin shine sababi ga ko ga wani suna cewa litu zakira ihdahu wal ukhra ta mai ta kamar namiji kenan guda in sun zan biyu sun zan maza kenan sun zan kamar namiji guda wala ya bashi wa dawo idan du su kuma shaidu in an ka kire su dan su yi shaida kada su ki ila ta hamul shahada an ka ce wani tawakkai muna shaida ko wani da wani kada su ki wa'ada ya ko kuma lokacin da an ka rubuta an san sun sani to in an kire su wurin alkali kuma kada su ki zuwa wa ma za ai idza du'u in ka kire su ai ya harumu alayhin haram ne ga shaida zalika wato yaki karba shaida yaki ba da dauka shaida ko ko yaki bayar da ta gaba ga alkali li'anna tahammula shahadatu farlun domin dauka ta farilla ne farlu kifaya mutlaqan in an samu mutane masu yi ko ba kanan to ya zan farlu kifaya ne amma in babu kowa sai kai ya zan ya zan farlu aini wala ada'i kazalika shi ma ka bayar da tun da ka sani farlu kifaya ne akwai mutane waɗanda na sani in ba in babu wanda ya sani ta zan farlu aini in za da mutahammiluna ala man yathbutu bihi alhaq wato in ya zan waɗanda ɗauko ta wato kamar ana bukatar mutum uku ana bukatar mutum biyu kun zan ku uku to ta zan farlu kifaya kenan ga guda in biyu sun yi ta isa kun gane ko eh wa illa fa farlu aini amma in ya zan kai dai ka sani ko ku biyu dai hun ka sani haƙi bai tabbata sai da ku to wannan ya zan farlu aini wajibi ne ka taika ka in ka ki wato ka yi sababin halakar dukiyar wancan mutum wato kenan kamar ka halatta wancan ya ci dukiyar abin haram Mm. Mm. ba da shaida ba da shaida yana zama haram in an kai ga kotu eh. amma lokacin da za su kulle cinikin eh kana iya tafiya ka a a shi ma abin nan yana zama farlu kifaya yana zama abin nan yana zama farlu aini in babu wani an ce ta kai shaida ya zama farlu aini amma in su biyu suke wuri eh in su ba dama su tafi Eh, ko da sun ce ba mu ɗauka ba ya halatta kuma a ce ku kawo kuɗin shaida wannan ya da kyau ta tafa a fajirhu wanda an ka ba shaida ya ci kuɗi wato ba a karɓa shaida shi ya sayar kun an taka tubu kada ku ƙosa ku rubuta shi wato shi bashin duk yadda yake kada ku ce ai wannan dan kaɗan ne ba a rubuta shi ai ma shahidtum alaihi min alhaqi abinda kun kai shaida kada ku kada ku kosa ku rubuta shi wato li kasarati uku zalika don yawan abu ko wannan kada ko an yi da yawa kushe ba za mu rubuta mun gaji a rubuta sagiran au kabiran shi bashi mai yakan eh, dan karami ne au kabiran ko babba ne qalilan au katiran kun fahimta ko ila ajalin musamman kuma a rubuta shi zuwa ga ajalinsa wanda an ka ambata rana kaza za a biya kada a ce sai ya samu kun fahimta ko zalikum wato shi rubuta wannan ah, a ƙasar da inda ko eh. a ƙasa da yadda ya fi adalci wurin ubangiji wa aka li shahada kuma ya fi tsayuwa ga shaida ai adal ala iqamati ya fi daidaituwa akan tsayi da shaida li'annahu yudhakkiruha domin ha domin yana tunatar da shaida wa adana kuma ya fi kusa ila Allah tartabu kada shi zan kun shiga cikin shakka fi qadar al gurgurdan yawan bashin wal ko ko har ga ajali yana rubuce komai za sauki illa an takuna tijaratan hadiratan sai in ya zan fatauci ne halarce wato yanzu ne ka saya za a miƙa ma kamar yadda ake cikin kanti kun fahimta ko ah, abin nan hada na bayan kuna eh, gewayar da shi tsakanin ku wannan ya karba wannan ya bayar ai taqabaluna kuna karba wala ajala fiya babu wani ajali yanzu za a biya walaysa alaikum junahu alla takatuba nan babu laihi akan ku shi zan ba ku rubuta ba wal murad biha eh, al muttajar fi wato abinda ake fatauci amshi eh, kawo to nan ko ba rubuta babu laifi amma kenan da an rubuta fa ya fi domin yana yi wa ya wajen lissafi ya ya ƙara ma ko ya rage to ku shaidar in kun yi ciniki wato eh, abin nan za ta bayatun alaihi fa innahu arfa li khilafati in wani ya sai wani abu to a shaidar kun gane ko domin wannan ya tun ku dewar abin nan jayayya wa hadha wa ma qablahu amrun harbi mustahabbi ne yin hakan wala yudara katibun kada a cutar da mai rubutu a ta azama mai rubutu ba biya shi ba wala shahidun shi ko mai shaidu kada a wahal da shi ai sahibul haqqi wa man alaihi ko da wanda yake bashin mai haƙƙin ko wanda ake bi bi ta harifin na karkatar da magana aw imtina min shahadati ko ko kin ba da shaida aw kitabati ko ko kin rubutu aula aula ya duru ma su sahibul haqqi ko ko mai bashin kada cuce su bi takalifi ma ma la yaliqu da aza musu abin da bai dace ba bil kitabati ga rubutu shahadati da shaida amma mai rubutu yana yiwa a biya shi don aiki yake yi in kun ka aikata abin da an ka hane ku gare shi fa innahu fusukun an ce ku yi ku bada shaida kun ka ki an ce rubuta ka ki rubuta wato fasici ne wato kun hita daga da'a Allah ke wato sukun kun wato fasici ne gare ku eh an ce rubuta ka ki rubuta kai kai ku yi tsoron Allah ga umarninsa wani hayi da haninsa wayo alimukumullahu sai Allah ya karantar da ku maslahohi ga al'amuran ku. domin wanda duk yi tsoron Allah Allah zai bashi ilmi zai sa ya fahimci ilimi wato ilmi in ana aiki da shi sannan yake amfani sannan kuma yake tabbata wallahu bi kulli shay'in alim Allah ko masani ne ga dukan komai to ci gaba kuntum ala safarin wa lam tajidu بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم to wayan kuntum ala safarin in ya zan wannan mu'amala bashi ta auku lokacin da kuke a wurin tafiya babu masu rubutu ga mu'amala bashi ta auku tsakanin ku kuma tafa walam tajidu katibun ku samu wani mai rubutu ba farihanun maqabula to jin abin nan jingina wanda za a karba kawo jingina don a tabbatar da ina bin ka bashi eh Eh, ya ba da wani abu wanda ke nunawar wato ana bin sa bashi ah, ai kuna biya wanda yake kuna amincewa da wannan kuma abin nan ke zan wajen tsada yana iya biyan wani abin da anka bayar bashi Yan an sayar da shi yana biya yana ci sunna jawazun rahani fil hadar kuma wato kun ga asalin jingina wanda ba samu ba ne. amma kuma sunna ta bayyana ko gida ne kun kai bashi in baka amince mutum ba yana yau ka ce baka jingina kun gane ko sai dai irin jinginar da ake bayarwa a baka gona ka ta kai ta aiki da shi ko a baka gida ka ka shige kai ta abin nan kuma ko da akwai mai rubutu fatta mai ma zikira yin qaidi da cewa sai lokacin tafiya babu mai rubutu li'anna tawsiqa fihi ashad domin wurin tafiya ya mutun ya bukata abin da zai amintar da shi a fada qawluhu maqbula ishtiradul qawli saboda ka jingina baka cewa gidana kaza shi a jingina ba baka bayar ba fi rahani ga jingina sai an karba wal iktifa'u bihi min al murtahini wa wakilihi wato kuma abin nan da isuwa da shi min al murtahin daga shi mai karbar jingina ko wakili ko kuma wakilinsa ko shi ya karba ko wakilinsa ya karba amma dai ba a barin shi ga hannun mai shi in an bari ga hannun mai shi shikenan abin nan bai zan jingina ba ya zan abin nan in har bashi yayi yawa alkali zai sayar da kayan wannan wanda ake bi bashi ba ka iya cewa to ainihi ya bani kaza jingina tun da baka karba ba sai a sayar gaba da a raba muku amma in yana nan ga hannunka in an sayar sai an biya ka kai dai sannan saura a ba sauran mabata kun gane ko to fa ina amina balukum bana in sashen ku ya amince masashe wato ka amince ba zai yaudare ka ba wato eh, kun ka ɗebe abin nan kenan jingina walam yi shara alaihi babu kuma shaidu mun fi rahani ga jingina wali yu'addi alladhi tumina amanta to wanda an ka amince ma an ka bashi bashi ba da an yi jingina an yi rubutu ba to shi kuma shi ribi Allah an an yarda da shi don Allah an amince masa shi ba da amanin nan ai na hu aure hana ko jingina kun gane wale ya taƙi larabo shi ji tsoron Allah wanda ubangijinsa domin in ya ci dukiyar mutane don babu shaida Allah yana gani wala takatumu shahada sannan ku masu shaidu kada ku boye baya halatta gare ku boye shaidu shaida idza du'itum in ka kire ku gaba da shaida li qamati hadon tsaye da shaita wa man ha duk wanda ya boye shaida fa innahu atimun qalbu to zuciya shi duk tare ne ta zama zunubi kusa bi an keɓance zuciya an ce tare ne anna mahalla shahada li li'annahu eh, malu shahada domin zuciya shine wurin shaida wali annahu idza idza atima in in zuciya ta yi zunubi tabi'ahu gairu sauran jiki ya zunubi fa yu'aqabu alaihi aw mutum azaba mu'aqabatul atimina irin la azabar da ake wa masu zunubi kun ga cikin hadisi an ce akwai tsoka cikin jiki in ta yi kyawo jiki ya yi kyawo in ta baci jiki ya baci. wallahu ma ta'maluna alim ubangiji masani ne ga abin da kuke aikatawa fala ya khafa alai shay'un min wani abu da gare shi bai boyuwa ma وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيعذب لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير to bayan ya ambaci ba da shaida da rashin bayarwa da ko rubutu da rashin bayarwa to ka san komai ka yi Allah ya sani lillahi ma fi samawati ma fi al-ardi abinda a cikin sammai dun Allah ne kuma abinda a cikin kasa dun Allah ne mulkan wa halqan wa bida wala ya khafa alai shay'un an ilmi ba wani abu wanda wala khafa shay'un an ilmi ba abinda ke boyuwa daga ilmin sa wa in tudu ma fi anfusikum in kun ka bayyana abinda a cikin rayukan ku min su inna cuta wal azmi da niyya alaihi akan cuta fa abaitum ada shahada kun ka kiba da shaida ala haqiqati kamar yadda ya dace aw ko kun ka koye shi tusiru kun ka koye shi wa mu shahada kun ka ba da shaida kamar yan baki kamar yadda kun ka yi yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi da wannan abu da kun ka yi. in ka yi kamar yadda Allah ya ce zai baka lada in baka yi bai zai ma azaba ranar kiyama fa ya gafara liman yasha Allah na gafara ga wanda ya so yi masa gafara wa sababu ha ittiba amri amma ita gafara sababinta ka kabi umarninsa wa sababu adam imtisali awamirihi eh, wato ah, wa yu'adhu man yasha wato min ha ada'u shahada daga cikin bin umarni akwai ba shaida ala washi aka mai da ta dace wa yu'adhu man yasha kuma Allah na yin azaba ga wanda ya so ta ta'dhibahu masa azaba wa sababuhu abinda sababin azaba adamu imtisali awamirihi rashin bin umarninsa minhu kitmanu shahada daga cikin akwai koyewar shahada inda alhajati lokacin da ake bukata ana bukata ka ba da shaida aka ki wal fi'lani bir raf'i yu'adhibu wa yaghfiru ai ah, fa huwa yaghfiru wa yu'adhibu wal kuma an ruwaita yu'adhibu wa yaghfir eh, jawabi kenan ko adafi jawabu sharti ala mai iko ne ga dukan komai wa akwai daga cikin abubuwan da yake da ikon yi muhasabatu ku yi muku hisabi wajen za ku da ba ku lada sakamako wa fihi tahdidun ga wannan kuma akwai tsoratarwa liman ya katumu shahadata ga wanda ke boye wa shaida idh huwa min babi tahlili ma harama la domin boye shaida yana cikin babin halatar da abin da Allah ya haramta walidhalika adafa shahadan adafa shahadata zuri ala ibadatil awthani inda qawlihi fi suratil hajj wa yatanabu laysa min al-awthani wa yatanabu qawla zuri kun ga wato cikin suratul man an ce ku nisanci ƙazamta na gumaka kuma ku nisanci magana ƙarya wato kenan shaidar zuwa domin kenan kusan abu guda ne kamar yadda wannan yake kafirci shi ma wannan kusan kafirci ne kun mamta ko to ba da ata suratul eh, ci gaba amana rasul آمن الرسول كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير to da an ka kare matsalar eh, bashi wato da jingina da kuma tsoratarwa ga in komi kun kai Allah na sani sura ta kare kunce hukuncen da za a gaya muku sun kare in kun tsare su za ku zauna lafiya don haka yace ah, bada ati sura sura ta fara bi sifatil mu'minin sifat mu'minai alif lam mim zalikal kitabu la raiba hudan lil mutaqin alladhina yu'minuna kum wa takammala fi kayfiyati bina'il mujtama' wa takallama sanan tayi magana fi kaifiyati bina al-mujtama yadda ake gina jama'a duk dan sura yadda ake gina jama'a ne wadanda sun kaito daban-daban ko al-mujtama al-islami wal ummati al-muslima kuma da umma wadda take musulma wa hatamat bi wasfil iman kuma ta kare da sifa imani al-haqiqi na haqiqa qala ta'ala ga sifa imani na haqiqi amana rasul bima unzila ilayhi wato manzo ya yi imani ga abinda an ka saukar masa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani abinda da ya zo masa daga Allah gaskiya ne min rabbihi daga ubangijinsa na qur'ani wal mu'minuna haka na mu'minai sun yi imani cewa qur'ani da abin da an sauka ma annabi daga ubangijinsa gaskiya ne kullun amana billahi kowannen su amana billahi wato annabi kenan da mu'minai mabiyansa sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun Allah gaskiya ne wa kutubi sun yarda littafan sama duk gaskiya ne wato abin nan ga wata kira'a wa kitabihi wato littafansa qur'ani da abin da a gabanin sa wa rusulihi da manzanninsa duk gaskiya ne bayan haka nan ya kuluna bayan sun yarda kuma suna faɗa da bakin su la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu bambantawa tsakanin kowa daga cikin manzannin Allah don mun yarda da su fanu min albalim eh, kama fa'al yahud wannan sarawa ta ba mu imani da sashe mu bar sashe kamar yadda yahudu su ce sun yi imani da isa musa sun bar isa sun bar muhammad ko ko kamar yadda nasara ke cewa sun yi imani da isa da sauran annabawan da aka bani shi amma sun sun kafirta da muhammad ku ka ku ce haka nan ku yarda da duk manzanni wa qalu kuma su mu'minnai annabi da muminai sun ce sami'ina mun ji wa tsana mun ji ji irin na karba wa tsana kuma mun bi abinda umarni Allah ya umarce mu walam yaqulu mithla qawli yahud ba su yi magana irin magana yahuda da ke cewa mun ji mun kiba kun san can baya sun ce mun ji mun kiba wa qalu aida kuma su mu mu'minai sun kace ah, nas'alu ghufranaka ya ubangiji muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaykal masiru makoma zuwa gare ka take ai almarji'u bil ba'th tashi ah, abin nan ta komawa zuwa gare ka da tashin kiyama fa taradallahu kalamuhum bi qawli bayan haka nan Allah ya wannan da aka yi yan magana nan kaɗan ba magana su bace magana Allah ce la yukallifu Allah ci gaba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نبينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين to bayan da sun kace ya ubangiji ka gafarta mana abin nan zuwa gare ka makoma take sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk hukunce hukuncen da an kace ku yi tun daga farkon sura hanna a wajibi ne ku yi imani da shi ku karba karba ta kuma ku ce mun bi amma kuma wajen aikatawa Allah bai aza muku abin da ba ku iyawa kullun gurgudun iyawar shine la yukallifu Allahu nafsan Allah bai aza rai ba shi kallafa mata aiki illa wusa sai gwargwadon ikonta ai mata su mata su uhu eh, Abin da yake abin nan ikonta yana iya dauka laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat kuma rai in ta yi alheri duk yadda alherin nan ya zan kaɗan tana da shi don haka an kace laha ma kasaba abinda ta aikata na alheri tana da shi wa alaiha maka tasabar. amma abinda ta yi na sharri to sai ta yi da yawa in ɗan kaɗan ne an gafartawa ake yi don haka an karasta an kace iktasabat wato sai abin da ta ai da yawa na na zunubi shine alaiha shine shine akanta kun gane ko mina sharri ai wuzuru wato laifin aikin wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi adam sannan kuma ba a karab ba a kama kowa da laifin wani uba laihin da bai shafa shi laihin uba bai shafa da wala bima ya Buhu ko mu abinda mutum yayi bai dade ba yadnan da nan ya tuba mimma ko mimma waswasa bihi su ko abinda rai ne ta yi mai wasu ya yayi bai yi ba summa mm, summa allamahu bayan haka nan Allah ya sanar da su kafiyatu du'ai wato yadda ake addu'a nan ya kamata ya zan abin nan sakin layi eh, summa allamahu sannan Allah ya sanar da su kafiyatu du'ai yadda ake addu'a wa qala eh, qulu ku ce ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ya ubangije mu kada ka kama mu da azaba in nasina in mun kai laifi bisa ga mantuwa aw akhatana ko mun kai bisa ga kure ai na sawa mun ka bar daidai ba bisa bisa ga kuskure la an amdin ba bisa da gangan ba kama akhalta bihi man qablana kama yadda ka kama waɗanda a gabanin mu da kuskure ko da eh, mantuwa wa fi adhalika an hadhihi al-umma Allah ya dauke laifi ga wannan al'umma ga abin da ta yi bisa ga mantuwa ko bisa ga kuskure kama warada kama yadda ta fil hadisi cikin hadisi kun fahimta ko wasu aluhu itirafun bi ni'matillah da mun ka ce Allah ka kama mu da laifin mantuwa ko ka kama mu da laifin eh, kuskure wato mun muna godiya ne don annabi ya gaya muna ba a kama mu da wannan laifi akwai na uku ma ukrihu alaihi abinda an ka tilasta mutane akan sa babu laifi akan su to rabbana wala tahmilna ko wala tahmil alaina isran kama hamalta ya Allah kada ka aza nauyi akan mu yasqulu alaina hamlu wanda yake dauka shi yana da nauyi akan mu kada ka aza muna shi kama hamalta wal ladina min qawlina kama yadda ka aza shi bisa ga waɗanda aka gabanin mu wato sune bani isra'ila min qatalin nafsi fit tawbati wato na su in sun yi kashin kai to babu gafara sai dai babu yafewa sai dai abin nan sai ramawa wa ikhrajul ilmali fi zakati in kuma suna da dukiya wato ɗaya bisa hudu shi ne zakka kun ga ko ɗaya bisa arba'in shi ne zakka wa qardi mawali in najasa kuma in najasa ta taɓa tuhon mutum sai ya yanke ruwa bai amfani kenan eh, ina ne rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana kada ka azamuna abinda babu iko ga daukar shigare mu ba mu da karhin daukar shi na takalifi wal bala'i na kallafawa da musibu wa'fu anna ka gafa ka yafe muna ai in hu na ka shahe muna zunubanmu wa gafir lana ka ruhe muna zunubanmu abin kunya mu duka ruhe shi warhamna ka yi jin kamu fi rahmat ka samu cikin rahama ziyadatan al maghfira qali domin an ruhe zunubin ka kuma kana so a ƙara ma kyauta anta maulana kai ne ubangijinmu ai sayyidina mutawalli umurina kai ne ubangijinmu mai jibinta al'amuran mu surna alqamil kafirin ka taimake mu akan mutane waɗanda aka kafirai bi qamatul hujjati ne shine ka ba mu ikon tsai da hujja akan su wal galbata da rinjaya fi kitarihim ga yaƙin su in muna jayayya mu rinjaye su in muna yaƙi mu rinjaye su fa inna min sha'anil maula an yansura mawali sha'anin ubangiji shi taimaki bayansa alal ada bisa ga makiyansu wa fil hadith ya to cikin hadisi lamma nazala hadhihi aya lokacin da wannan aya ta sauka fa qara'aha sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta ta ila lahu aqiba kulli kalmatin an ka ce masa bayan kowace kalma qad fa'altu da yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce fa qad fa'altu wala ta hamil alaina isran kama hamaltu alladhina min qablina Allah ce qad fa'altu altuna aikata kun fahimta ko ai qad wajaba du'a uku, wato ajabta da du'a ku na karba du'a ku wa matlubu ku na ba ku abin da kuke nema waru ya kuma an to an mu'adh ibn jabal annahu qala shi mu'adh ibn jabal ya ce idza faraga min qira'ati hadhihi sura in mutun ya kare karatun wannan sura qala amin ya ce amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الحي القيوم to bismillahir rahmanir rahim alif lam mim waɗannan harufa Allah ya san ma'anarsu wato sannan ya ci gaba da cewa Allah Allahu la ilaha illa wato Allah ba abin bauta ma sai shi alhayyul qayyum wanda yake rayayye ko mai tsayuwa da al'amurra akwai abin nan wasu mutane wasu malamai na cewa wannan alhayyul qayyum shine sunan Allah mahi girma ismullahi al'azam domin akwai hadithin da yace ismullahi al'azam cikin sura uku ake samun sa cikin bakara da ali imrana da suratul maryam to babu inda sun ka haɗu kamar waɗannan Uh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu uh, sannan alif lam mim Allahu la ilaha illa hayyul qayyum nazzala alayka sannan wa antul wujuhu lil hayyil qayyum uh, taha ba maryama ba hmm. to نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريد والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان to nazzal alaka alkitab wato Allah ya saukar da littafi ba ya saukar lokaci guda ba kadan kadan yayi ta saukarwa shine nazzala ba cikin lokaci guda ba alhali wanda yake ya garwaye da gaskiya ko ya lullubu da gaskiya fi akhbarihi ga laburan da yake bayarwa musaddiqan lima ne da kuma mai kaskatawa ga abin da an gaba gare shi na littafansa wanda an ka saukar wa anzala tawrata wal injil kuma Allah ya saukar da taurata ya saukar da injil sau abin nan lokaci guda aka saukar da su don haka an aka ce shine bambanci da anzala da nazzala nazzala cikin lokuta daban-daban amma anzala cikin lokaci guda min qablu wato gabanin saukar qur'ani hudan linnas wato su waɗannan littafai duka masu shiryarwa ne ga mutane min man ahuma ga wanda ya bi su taurata da injil wa abara fihi ma bi anzala cikin su yace anzala ya saukar da su wa fil qur'ani bi nazala al muqtali li takrir li takrir wanda ke nuna ba lokaci guda an ka saukar da shi ba li annahuma unzila atan wahida don taurata da injil an saukar da su lokaci guda eh, bi khilafi amma qur'ani wato cikin shekara 23 ko da hudu wa anzala furqan kuma Allah ya saukar da hukunce hukunce masu bambantawa tsakanin gaskiya da ƙarya bi ma'ana al-kutubul fariqa bayna al-haqqi wal batil wato littafai masu bambantawa tsakanin kan gaskiya da ƙarya wa zakarahu ba'da zikr thalasa ya ambaci furqan bayan ya ambaci waɗancan littafai uku liya umma ma adaha min baqiyatil kutubil munazzala don ya hade dukkan littafan da an ka saukar domin an ce littafan da an ka saukar wajen abin nan eh, da da da abin da hudu ne dari da hudu hmm? Ah, ayoyi surorin Qur'ani 114 ko 104 ne eh, eh, wa addu adduha qaidun wato abin nan a ah, surori ne to ci gaba innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid والله to innal ladhina kafaru bi ayati llahi wadanda sun kafirta da ayoyin ubangiji shine qur'ani da waninsa sun ka kafirta da su lahum azabun shadidun suna da wata irin azaba mai tsanani kuma wallahu azizun Allah mabuwayi ne ga al'amarinsa galibun ala amri wa la yamna'u shay'un min injazi wa'di in yace zai wa'di ba mai iya hana shi ga abin da ya tasa mazartarwa zartarwa wa idahu da yace wa shi zan kama abucin yin azaba ne wato azabar ramuwa in wani yayi lahi a saka maka masa da azaba uqubatun shadidan lima asawa azaba mai tsani ga wanda ya sa masa la ya qadiru ala mithliha ahad ba mai iya kawo azaba irin tashi to ci gaba inna allaha la alayhi ardi wala fis to inna allaha la yakhfa alayhi shay'un Allah ba wani abu wanda ke boyuwa gare shi fil ardi wala fis sama cikin ƙasa ko kuma cikin sama li ilmihi bima yaqau fil alam dan ya san duk abin da ke aukuwa cikin halitta min kulliyin wa juz'iyyin ko duk abin nan duka dunkule ko ko kowane um, bisa ga tafsili wa khassahuma bi dhikri ya keɓance sama da ƙasa wato abin nan domin sun hada komi kenan to ci gaba هو الذي يصوركم إلى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم الله شينك صورا تاكو في الأرحام تكن مهيفا kun ga wato in wani zai surantawa sai ya mulmula ya shirya sannan ya sa ciki amma shi cikin mahaifa tana dunkule da haka nan kuma ake surantawa a hidda hannaye a hidda ƙafafu a hidda kunnuwa a hidda idanu ba da an buɗa ba kaifa ya shawo yadda so min zukura ko namiji wa unusa ko zama mace wa bayar ko fari wa sawad ko baki wa gairi zalika la ilaha illahu ba wani abin bauta ma da gaskiya sai shi al-azizu wanda amma buwai fi mulki ga mulkin al-hakim ko mai hikima fi sunnihi ga aikin sa to ci gaba wallahi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب عليك الكتابة wato Allah shine ya saukar da littafi gare ka wato qur'ani minhu ayatu mukamatun daga cikin qur'ani akwai ayoyi bayyanannu waɗanda yake in mutum ya karanta ya san abin da aka nufi kunna umul kitab kuma su ne su sun kafi yawa kun fahimta ko su ne ake dogara gare su ga kunce hukunce bayyanannu wanda yake abin da mutum ya karanta ya yi aiki da su wa ukhar mutashabihat akwai wasu ayoyi waɗanda yake masu kama da juna la ma'ani ha ba iya gane ma'anonin su ka ila suwar kamar farkon surori don ka ce alif lam mim wato ko kuma kamar a suwafin ubangiji duka mutashabi domin wato in an ce mai rai kana eh, fahimta cewa yana lumfashi amma ubangiji an ce hayyu ne ba ka iya fahimtar wannan da yasa kamar tilishe uku samin ulbasi sifofin ubangiji duk mutashabi ne wato kada ka ce ka fassara su domin baka san yadda zatin sa yake ba Eh, ko a ce Allah na magana ka ce yake magana da baki irin namu a'a wato yana magana amma da abin nan eh, ya ce ma abin hannayenmu na magana da fatun jikinmu suna da baki eh, ba su da baki a saboda haka ashe duk abin da ya shafi zatin ubangiji ko ya shafi subofinsa yana cikin mutashabih <coughs> ah, mun mutum ya ce fassara to za a yi masa tambayar da bai iya bada ansa sai ka bar shi yadda ya ta kansa kun gane wato wata rana abin nan ya ce uh, uh, waje alahu kullahu kama wani wuri ya ce abin nan dukan shi bayyananne ne fi ki uhkimat ayatu babu an ɗigon haɗin nan uhkimat ayatu wato an kyautata ayoyin bayyanannu bi ma'ana annahu laysa fihi uh, aibun babu wani aibi gare shi wa mutashabihan kuma wani aya an shi duk mai kama da juna hi qaulihi kitabun mutashabihan bi ma'ana annahu yashbihu ba'dahu eh, fil huzn eh ba'dahu ba'dan akwai ba'dan an ketare wato sashen shi ya kama da sashe wato abin nan ga abin nan ma'ana da da kyawu wasirki da gaskiya kun fahimta ko fa amma na fi qulubihim zaygun amma waɗanda yake akwai karkata cikin zukatansu daga barin gaskiya ko ita biuna una mata shabaha min ibtiga ta sai su tsore bin abin da yake mai sa rikici ciki ibtiga alfitin dan neman wato fitina ko lijo halihim ga jahilansu eh, biyu ko ihim ko lijo halihim ga su biyu koyin fi shi na don su aukar da su cikin rikici wallar su da rikici wato suna neman su ce an ce kaza an ce Allah na sama ina yake sama wato kenan don su rikitar da abin su mai da ubangiji kamar jiki to idan mutum abin da yawa kuna jin suna kawo rikici da shi a ce an ce Allah na sama to wanda ya ce Allah da kansa ya ce yana sama sai ka ɗauke shi haka nan yaya yake sama ban sani ba amma in ka ce kai mai tawili ka ce ba ya sama to in ba ya sama yana nan ƙasa tare da mu idan ka ce yana nan kasa tare da mu shin yana nan daban ko yana nan cikin jikunan mu in ka ce yana nan cikin jikunna da kome da ƙasa da menene duk abin da akwai yana nan ciki wato ka komo ga ittihadul wujud wanda yake duk duniya musulmi sun yi ittifaki ga kafirci ne in ko ka ce a'a yana nan daban shi daban mu daban ka komo kuma abin da kake gudu na keɓance shi ga wuri tunda ka ce ba cikin jikinmu to yana nan daban kenan eh, eh, ko fahimta ko eh, kuma karawa da karaushi ya ce ni ina sama ka ce a'a ba haka bane na shi ka sani yadda kake ba sama kake ba to ba sai ka kawo inda yake ba kun gani babu tawili kullum ka in Allah ya ce haka nake ka bashi haka nan amma hankalinka ya fi ya kasa ka ce ga yadda yake sai ka bar shi haka nan kada ka fassara wato wanda ya fassara to ya yi shishigi kun fahimta ko to kuma zai za a yi masa tambayar da bai iya da amsa hmm. awal arshi istawa wato istawa wanda yake ya dace da shi amma mu ba mu sani ba an ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu abin da aka ma da shi to tunda babu abin da aka ma da shi ashe kenan ba ka iya cewa ga yadda yake kun gane ko Eh, Allah na da rai muna da rai amma mm. ranmu irin nashi ne a'a shi ya sai yadda nashi yake <laughs> kun fahimta ko eh, Allah na da ilimi mu muna da dan guntu eh, yayi koyo kamar yadda muke wahala abu ka kwana kana da muzakara a'a shi a <laughs> sai kenan duk sifa ta duk abin da ya shafi ubangiji wato kamar yadda ya ambata ka bar shi haka nan in ka ce kai fassara to ka sa kanka inda baka iya fita Allah ya tsare mu kun gane ko duk wanda ya ce ya fassara to akwai karkata cikin zuciyar shi don ya kawo rikici wata waɗanda yake akwai rikici akwai karkata cikin zuciyarsu daga barin gaskiya akwai ta biyu na mata shabu suna neman abin da ya kawo rikici ibtiga alfin don neman fitina wata su kawo su karkatar da jahilai wabtiga tawili da neman fassarar shi wa ma ya alamu tawilahu illa ba wanda ya san fassarar ci illa sai Allah na fil ilmi amma masu tabbataccen ilmi mutamakkinuna fil ilmi na amanna bi abinda suke cewa mun imani da abin nan biyar da Allah ya ambaci kansa haka yake ay annahu min indillah daga wajen ubangiji yake wala ana alau ma'anahu hakikata amma hakikanin yadda yake ba mu sani ba wato wani ya tafi ya tambayi malik yace menene ma'anar alal arshis tawa malik yayi shiru bayan haka nan yace al’istiwa’u ma’alumu, walkaihu mashhulu, wasu alu adamu bida’a, la’ara ka illa bid’iyya. Ma’anar larabci in an ce al’istiwa an sani, amma ga yadda Allah ya sifanta kansa ba wanda ya iya cewa ga yadda yake. Amma kuma tambaya ga irin wannan, wata bid’a ne, mai yin haka nan akwai bid’a cikinsa, ko hita da ban son gani. Kun gane ko? yaquluna na biyu wato wannan da adda ilimi tabbatacce sai su ce mun imani da shi wannan mutashabi kullum min al mukam wal mutashabi wanda yake bayyananne da mai sa wannan da ba san ma'anar shi ba min inda Allah daga wajen ubangiji min inda rabbina daga wajen ubangijin mu ne wa ma yadhakkaru ba mai wa astuwa illa ulul albab sai masu hankula ai ashabul qul masu hankula su dai ke wa astuwa da wannan magana to ci gaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويقولون أيضا su masu imani sai su ɗora cewa idara au man biyu in sun ka ga mai karkata mai neman abin nan fassara ga mutashabi ko kuma yana ɗora aiki da shi wato abinda ba bayyananne bai ɗora cewa da shi zai yi aiki au ta bi tawili ko ko wanda ke mai fassara tawilin la yaliqu bi tawili wanda bai dace da shi ba sai ce rabbana la bana. ya ubangiji kada ka karkatar da mu la tumilha an alhaqi kada ka karkatar da su daga barin gaskiya bi ga tawili ga neman fassara shi alladhi la yaliqu bina wanda bai dace ba gare mu kama a zagata kuluba ula kama yadda ka karkatar da zukatan waɗannan ba da ma ba da idha bayan ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma kuma ka ba mu rahma daga wajen ka ya ubangiji ka ba mu natsuwa ga eh, imani ga abin da ka saukar muna eh, innaka antal wahhab wato ya kai ubangiji kai ne lalle mai kyauta ta ci gaba rabbana innaka jami'un nasi fi yawmin la rayba الله لا الميعاد to rabbana innaka jami'un nas ya mu kai mai tara mutane ne li yawmin wato cikin yini lare ba fi wanda yake babu shakka gare shi ko kuma wato mai tara mutane ne matukar sun tsaya ga addini kamar yadda Allah ya saukar mu sun yi aiki da shi to za su haɗu ba su rarraba har ranar tashin kiyama kun fahimta ko fatu ah, jazihim bi amalin ka saka musu da ayyukansu kama wa'adta bi zalika kama yadda kai alkawali da haka nan inna allaha la yakhlufu al-mi'ad allah lalle ba shi saba ma alkawalin sa ai mau'idahu bil ba'th ka tashin kiyama fihi iltifatun an al-qitab da ana cewa ubangiji wanda ba abin nan yana yin kaza na kaza sannan ka komo mai da magana gare shi an ka ce ba ka saba alkawali wa ya tamila an yakuna min kalamihi ta'ala wato yana yi wace zan wannan ko magana Allah ce da an ka ce Allah wato ya alkawali ba abin nan zai tara mutane ranar kiyama Allah ya ce inna Allah la yakhlul mi'ad shi da kansa kun fahimta ko wal garal min addu'a abinda ake nufi da wannan addu'a bi zalika bayanu anna himam amril akhirati wato himmar himmahum amrul akhirati su masu wannan addu'a abinda a himma su al'amarin lahira walidhalika sa'alu walidhalika sa'alu sabata don haka sun karoki Allah tabbata alal hidayati bisa ga shiriya liyanalu ba don samu ladar tabbata rawan shekhani bukhari da muslim sun ruwaito an aisha radiyallahu anha radiyallahu ta'ala anha qala ta ce tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil aya annabi ya karanta wannan aya huwa alladhi anzala alayka alkitaba ila akhiriha wa qala wa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu in kaga wadanda ke bin abin da yake yana da rikici ciki suna neman fassara shi wa ulaika alladhina samalla waɗannan sune Allah ya ambata ne fazaru ku yi nisa da su duk wanda kun je yana kokarin fassara wannan mai rikici yace Allah bai zama kaza sai yayi kaza shi dora fassarawa da kansa to ku nisance su rawat ah, tabarani tabarani ya ruwaito fil kabiri Ana abi musa al-ash'ari annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji annabi ya ce ma akhafu ala ummati illa thalathun ban tsoron komi ga al'umma ta sai abubuwa uku illa ta filali wato sai halaye abin uku wato na banna wa zakara ha an hal alkitabu wato a bude ma'anar littafi fa ya khudhu almu'min yabtagi ta'wilu mu'min shi dauka yana neman fassara shi ya karkatar da shi daga yadda an ka sani laysa ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba alhali ba wanda ya san fassara shi sai Allah warasikhuna fil ilmi amma waɗanda yake tabbatatu ga ilmi yaquluna amanna bihi mun imani da shi kullum min inda rabbina duk daga wajen ubangijin mu ne ma zakaru illa ulul albab har cikon hadisi bai ambaci saura biyu ba to ci gaba innal ladina kafaru lan wala شيئا وأولئك هم وقود to ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta nan kafirta wato bin mai rikici kenan watar kilmu kan min da barin aiki da abin da ne na qur'ani inna ma ya'maluna zalika talaban lil suna yin haka nan don neman wadata wal hayatid dunya wato kuna jin suna cewa ilmul badini masu ilmul badini su karkace daga zahirin qur'ani duk irin wannan ne irin su ku nisance su suna yin haka nan don mi ba don wai addini ba don neman wadatar duniya a ce sun san wani abu wato na gaibi suna iya kawo ma arziki suna iya kawo in mutum na iya kawo ma arziki don me yake ci aka bashi ito eh? eh, <laughs> ya ake kafa alkalami kun gane ko duk wanda an wadatacce har yana iya ba wani arziki bai neman wani arziki ga wani to don haka ya ce inna ladhiku lan tuguni anhum lan tuguni anhum amwaluhum wa su wadatar da su da komi wala auladu haka nan su ba su wadatar da su da komai min Allah wato ba su itun kuɗe wa azaba wani abu daga Allah don kana da dukiya ko kana da abin nan samu bai tun kuɗe ma azaba daga ubangiji saboda haka ashe ka karkace don neman waɗannan hauka ne wa ulaika muqudun nar waɗannan su ne abin huru makamashin wuta bi fatahil wayi wa qud ai ma tu qalbi abin da aka hura wuta da shi Allah ya tsare mu to ci gaba كان أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب to masu neman abin aiki da wanda ba bayyananne ba al'ada su kamar al'ada mutanen fir'auna wato kullum in an kawo musu bayyanannen aya maimakon su yi aiki da ita sai su ba ta tawili ne min qawlin da wadanda aka gabanin su na al'ummomi kamar adawa da samudawa kazzabu bi ayatina sun ta ayoyin mu bil amali bil mutashabihi wato sun dora suna aiki da abin da an mai sa rikici ki wadi al ayati da barin bayyanannen ayoyi wato ga zahirin aya su ce babu ba haka nan ba wa akhadhahum mula sai Allah ya kama su ya halaka su bi dhunubin saboda zunuban su ai bi sababiha wal jumlatu mufassiratun lima qablaha wallahu shadidul kuma Allah mai tsananin azaba ne kun fahimta ko wa nazala lamma wannan shi nan ya kamata abin nan fasli hmm. to ci gaba <coughs> mhm. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد wato kamar abin nan wato irin aiki da mutace kamar yadda masu tasawuf ka cewa abin nan mm, qala nuhu rabbi nahmu asawni wa tabu man lam yazur malu wa waladu واتبعوا ما لم يزله ماله وولده الا خسارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ولا سرا وقد علدوا كثيرا ولا تذل ولا تذل الظالمين الا مما خديعتهم اغرقوا فادخلوا نارا wato an ka ma hadiya da saboda kurarran su an abin ogore ku wato an ka nutsar da su wai an ka sa su cikin bege wa urkhilu nar an ka shigar da su cikin wutar bege ba wai wutar lahira ba to kun ga wata wannan karkatar da eh, eh, abin nan ne mai azabul lahi sai su karkatar da shi maimakon su ce azaba ubangiji sai su ce wai ruwa mai daɗi na Allah daga azbu kun ga wata kenan duk karkatar da ma'anonin ubangiji ma'anonin da qur'ani ya sauka da qur'ani abin nan har ka dauka kenan qur'ani wato abin nan wai akwai bayyanan shi akwai shari'a akwai baɗi badini akwai zahiri to wato kenan akwai hakika daban wato kenan in kace akwai hakika ba ita shari'a ba kamar ka ce Allah ya to wa nazala ayat da ta tafi ta zo lamma amara annabi sallallahu alaihi wasallam al yahud bil islam lokacin da annabi ya kira yahudawa zuwa ga musulunci marja'ahu min badar bayan ya komo daga badar fa qalu lahu sun ce la yagurrannaka an qatalta nafaran min quraish sai suka ce ma annabi kada ka ya ruɗe ka cewa ka kashe wasu mutane daga cikin quraishawa a gamaran wanda da awawaye jahilai ba su da ilimi la ya'rifuna likita ba san yaki ba baka annahu mutaba'u bi zalika shibatan wannan wani rikici ne sun kabi fadannu anna khibratahum bil da suka yi zaton wato abin nan saba wasu da yaƙi. shaddu min khibratu quraish kamar sun hi quraish na sanin yadda ake yaki fa in galaba muhammadin quraish wato kamar suna cewa in muhammad ya rinjaye quraish wadanda jahilai fa la galibu ba zai rinjaye su ba su domin su malamai ne ko ma bita ko fa qal an allah yace qul lil ladina kafaru kace mu wadannan kafirta yahudu da wanin su buna za a rinjaye ku fi duniya bil katil a duniya a rinjaye ku da yaki wal asri da kamu wa darbil jizyati ko azamu ku jizya wa qad wa qad zalika wannan abu ko ya auku wa tusharuna kuma a tara ku wato a tara ku ko yuhsharuna a tara su ranar lahira ila jahannam zuwa ga jahannama wa tadkhuluna ku shige ta wa bi salmi hada tir ta zan shin hida wato abin nan ta zan shin hida ga ga mutane Allah ya tsare mu ci gaba قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار to aka ce mai hudu dai karkana lakum ayatun wato akwai aya wadda ke nunawar ba iya yaƙi ne ke sa Allah annabi ya rinjaye mutane ba ko rashin iya yaƙi ba jahilcin su ne ke sa a rinjaye su ba wato aya ta samu gare ku abin kula wa zakara alfi'ila lil fasli karkana lakum ayatun bai ce karkanat ba hmm. don akwai abin da hada fa'ili aya da kana shine lakum ya shiga tsakani Eh, wato karka da kuma ayatun akwai aya gare ku wadda yake abin kula fi fi'atain iltaqata ga jama'a biyu waɗanda suka haɗu ga badar fi'atun tuqatul fi sabilillah jama'a guda tana yaƙi don ɗaukakawa kalmar ubangiji ne annabi da shi da sahabbansa a yawan su ɗari uku da goma sha uku wato cikin maza an farsani wato abin da doki biyu gare su kawai wasu tu'aduri'in wato sulke shidda wa thamaniyatu suyuhin takubba takwas wa aktharuhum rajala mahiyan su duk kasa suke tahiya kun fahimta ko wa ukhra yarawnahum wato sannan da jama'a wa ukhra kafiratun jama'a guda kafira yarawnahum mithlahum suna ganin kafirai bidin su ai abin suna ganin abin musulmi bidin su bidin musulmi ai akthara minhum sun fi wato abin sun fi su yawa wa kanu nahwa alfin su ko kafirai wajen dubu ra'ayal aini ga ganin ido ay ru'yatan zahira gani ne mu'ayanatan ana gani wata wannan sunnatin ka wannan kashi biyu wa qanna nasarahum Allah alhali Allah ya taimaki waɗannan kadanna ala qillatihim tare da karancin su wallahu yu'ayyidu bin nasri man yasha kuma Allah yana karfafa wanda yake so da taimakon sa inna fi dhalika la ibratan kuma ga wannan ya jama'a kadan tarin jayi mai yawa akwai abin kula li ul absar ga masu abin nan basira ayli dawul absar ga masu basirori masu fahimta afala ya tabiruna bidalika ba za su kula da wannan ba ko ibnu su imani cewa wato ba iya yaki bane ba kuma yawa bane wato taimakon Allah ne wanda Allah ya taimaka ku ba wanda ke rinjaye shi to ci gaba زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المصومة والأنعام والعرق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب to akwai daga bin shubuhohi dai likici ittiba'u shahawatin nasu bin abin da rai ke so wa hiya jam'u shahawatin wato shawa ko da Hausa shawa ake cewa wa hiya nafsu shine rai abin da karkata wa, wa ha ila shay da karkata ta zuwa ga abu al wanda yake tana shawa gare shi fa hiya in ma kadiba shawa wannan in ma ta zanta ƙarya wa min ha qawluhu ta'ala fa khalahu min ba'dihim khalfun ada'u salata wa tabu'u shahawati wannan ita ce ta ƙarya a bar sallah a bar abubuwan da Allah ya ce a komo ga son zuciya aw sadiqa ko akwai shubha wadda yake mai gaskiya ka qawli ta'ala wa fiha shawa wadda yake mai mai gaskiya wa fiha ma tashtahil anfus cikin aljanna akwai abin da rai ke shawa wannan shawa ce ta gaskiya ba ta karkar abin nan kun fahimta ko wata lazzul ayin idanu su ji daɗi aw ta ta miru ma ko ko wanda yake yana daukar gaskiya yana daukar abin na rashin gaskiya kama na nufi kamar irin waɗannan ayo surori da muke karatu da rikice-rikicen da suke kawowa kun fahimta ko ashara ila al-kadhiba bi qawli ta'ala to ya ishara zuwa ga eh, shawa wadda ƙarya da magana shi zuyyina lin nasu bi shawati an kawata ma mutane son shawoyi abinda ran suke shawa na ƙarya ai ma ta shi nasu abin da rai ke shawa wata da ilai eh, waɗanda yake suna rai ta ɗora kira zuwa gare shi zayyana hallahu eh, ibtila'an wato Allah ya kawace shi ga idan mutane ko cikin zuciyar mutane aw shaitan ko shaitan ya kawace wato in an ce Allah yi, wato jarraba ne ko kuma shaitan bil walwasati ya sa ma wasu wasin abu kaza yana da kyau ta yi wa ta'sinuhu al-mail ilaiha wato kyautata shi wato shine rai ya dore karkata yana ganin shawashi minan nisa shawan nan ta mata min bayaniya wa hiya mujawir fi mahallil hal wato wa hiya umurun sitta wato shawan nan wadda akaziba al'amurra ne shidda wa bada abin nisa ya fara da mata li'anna al-fitnata bihinna ashaddu domin fitina game da mata ta fi tsanani wa ma adahunna far'un min kunna duk abinda ba shawar mata ba to reshe ne wacce ita asali kun fahimta ko wal na sannan na biyu ya'ya kun gani shawa ne wanda fito daga mata wa fil hadisi ya cikin hadisi al waladu mabkhala majbana mahazana wato da yana sa karowa kace kada in halaka dukiya in bar na ba kowa kenan ya hana ka haifar da zakka Eh, majbana kuma tana sa ka tsoro har ka ce ba za a hita zuwa jihadi ba ka in can a kashe ni shikenan a to a kashe ku da kai da ƴaƴan gaba ɗaya mahazana kuma kullun tana sa ka bakin ciki domin kullun ganin kake son kake ka su zan sama kullun kana ta bakin ciki har shi zan ya hana ka ko aiki alheri wa fi kalamihim ko wato kuma cikin maganar mutane suna cewa almar'u maftunun bi waladi mutum ana fitina shi da ɗansa wa qaddimu alal amwali li'annahum wa qaddimu an gabatar da yaya alal amwali bisa ga dukiyoyi daga mata sai yaya li'annahum ahabbu ila al mar'i min mali domin yaya mutun ya hisan su bisa ga dukiyar shi wa khusal banun kuma an kace yaya maza bizikir ko ga ambata dunal banati ba ce da yaya mata ba li'anna hubbal waladi zakari ashaddu min hubbil unsa domin kullum mutun ya hison namiji bisa ga mace لأنه يكثر به يكثر به والده ya takassar bihi walidu kullum uba yana ganin in yana da ƴaƴa yayi ƙarfi kenan wa ya alidu kuma ya karfafa shi wa ya koma kamu ya tsaya matsayin shi bayan ya mutu don haka kullum yaya na maza ake mutane ke so wal qanatir sannan da dukiyoyi al amwalul kasira dukiyoyi masu yawa al muqantara wadanda yake an tara kullum ya ce abin nan ko ka tare gidajen Kaduna an ce don naka ne daki guda dai zaka kwana ba kai yin haka min az na zinari wal filad al-azurfa wal khayl al-musawwama sannan da dawaki waɗanda yake masu kyawu hisan masu kyawu wakila muallama waɗanda an kawa alama wa fil hadisi ya cikin hadisi an Nabi sallallahu alaihi wasallama la yadkhulu shaytanu darin fiha farsun atiq wato doki Eh, wato shaidan bai shiga cikin gida wanda yake akwai doki wato zababbe ciki amma wanda ake yaki da shi kun gane ko banda da kwallo mu'allama ko mu'allama eh? mu'allama ko mu'allama a ce da kwallo ba su ciki ko eh kace mu'allama mu'allama wanda an kawo alama eh, mu'allama wato da musawwama wa qala sallallahu alaihi wasallama sannan kuma annabi yace ga hadisi ah, khairul khayli al adham doki wannan dawaki waɗanda sun kafi wato waɗanda yake launin su iri guda ne al afraj wanda yake kuma mai fadin abin nan fuska amma al artham ban gan shi cikin kamus ba ban san ma'ana shi ba talqal yamin wanda yake mai sakacin kafa fa illam yakun adham fa kumait in mutum bai samu wanda yake mai launi iri guda ba baki ko fari to ya amfani da kumait kumait wanda yake launin sajaja ya shiga ciki to eh, wa asalul khayli min al ikhtiyali akhail an ɗebo shi daga ikhtiyal taƙama don mai shi taƙama yake da shi yana ganin yahi kowa wa huwa al ujubu shine ganin mamaki aw min at takhayyuli wato surantawa annaha tatakhayyal fi surati man huwa a'zamu min domin kullun dawaki suna bayyana cikin sifar wanda ya hisu in ya hau gani yake yahi kowa <laughs> kun fahimta ko to ci gaba eh wal an'am kuma eh, abin nan shawa dai cikin dawaki abin nan dukiya ta zinariya da abin nan azurfa da dawaki wal an'ami da dabbobi na na